Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Yau aka cika watanni hudu da fara yakin kasar Ukraine. sakamakon mamayar da sojojin rasha suka yi wa kasar abinda ya sanadiyar rasa ɗimbin rayuka da kuma jikata fararen hula dangane da wannan yaƙi yau shirin namu na musamman zai duba illar da rikicin ya yi wa ɗaliban najeriya masu karatu a ƙasar ukraine so kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri mamayar da ƙasar rasha ta yi wa ukraine ya katsa harkokin yau da kullum ciki hada bangaren ilimi abinda ya tilasta wa ƙasashen duniya kwashe ɗalibansu da ke karatu a ƙasar ciki hada najeriya a cikin wannan shirin mun tattauna da wani ɗalibi da ake kira ubaidullah abdulmutallib wanda ke neman ƙwarewa a matsayin likita inda rikicin ya ritsa da shi a daidai lokacin da yake shekarar ƙarshe na kammala karatunsa. ga yadda zan tawonmu da shi ta gudana bayan ya gabatar da kansa kamar haka. Sunana Ubaidullah Abdulmutalli. Ni ina karatu a Lugansk State Medical University da ke Lugansk City a Ukraine. A nan nake karatu. Me kake karantawa a ƙasar Ukraine? Ina karanta medicine ne, final year nake. Wato neman ƙwarewar zama likita kenan. Eh haka. To ta yaya wannan yaƙi na Ukraine ya shafe ka kai tsaye? Eh, ina ɗaya daga cikin wanda gwamnatin Najeriya ta dawo da su. Saboda daga Ukraine lokacin da abin ya faru a lokacin muna Dnipropetrovsk wani city ne a Ukraine. So daga nan city ɗin muka tafi Lviv so daga nan Lviv din da har dai muka kai dai cikin Hungary wanda daga nan aka fara evacuation din su, a lokacin mun yi kokarin ma siyan ticket ko ce ma har mun yi booking biya kawai ya rage mi to sai kuma Allah ya kawo da jirgi to kawai a safiyar rana sai muka dawo a takaice gwamnatin Najeriya ta kwaso ku zuwa gida bayan barkewar wannan yaki eh sai muka samu jirgi ya zo kawai sai muka biyo shi a lokacin cikin march To yanzu wani hali kuke ciki dangane da maganar karatunku? So lokacin da muka dawo cikin March bayan sati biyu da dawowanmu saboda iyaye suna ta cewa yara su karbi transcript su daga Ukraine tun daga yanda abu ya kasance to kuma irin pressure ya yi wa yawancin makarantun yawa to kawai sai aka zo aka fara online classes So a yanzu haka da nake maka magana online classes muka dinga yi wata uku da suka wuce don yanzu ma haka exams muke na final year din zuwa ƙarshen watan nan ma za mu gama. Wato kana nufin ta kafar intanet kenan kuke karatu? Eh, ta nan muke karatu. Kuma yanzu haka kun fara jarabawar kammala karatun kenan? Jarabawa muke nan da ƙarshen watan nan za mu gama muna expecting mu karɓi certificate mu cikin July, insha Allah. To ana iya cewa kai karatunka bai katse ba kenan? Eh gaskiya ni karatuna bai katse ba. Ya ci gaba gaskiya saboda dama kafin ma yakin muna karatun to da kuma yakin ya zo tun da kaga mu shekaran karshe muke bai kamata a ce su katse mana ba to kawai sai suka dawo da karatun online da yake dama wata hudu ya rage mana to haka muka dinga lectures din mu online har muka zo muka fara jarrabawa mu su kuma sauran abokan karatun kafa. domin mun samu labarin cewar wasu daga cikinsu har sun karbi takardar sake makarantu a wasu ƙasashe. Eh gaskiya haka ne akwai irin ɗalibai wa'inda suke can kamar wa'inda suka fara kamar aji ɗaya biyu uku hudu yawancinsu gaskiya suna karɓar takardunsu daga makaranta suna komawa wasu ƙasashen wasu kuma suna dawowa kawai Najeriya har dai su ga abin da Allah ya yi amma gaskiya yawancin makarantun can Ukraine gaskiya yawanci duka ta intanet gaskiya aka ci gaba da karatu yawanci har wayanda suke ƙasa da mu aji biyar hudu uku biyu yawanci duk sun ci gaba da su ma classes din su duka ta intanet. To wani irin ƙalubale kuke fuskanta wajen karatu ta intanet saɓanin yadda kuka saba yi a cikin azuzuwa? gaskiya dai abin da ya gaskiya bai yi daɗi ba saboda wata ran za ka zo ka kunna intanet ɗin kuma ka ga network ɗin sai a hankali su kuma can malaman sai su ga kamar ko baka zo online ba ne alhalin gaskiya dai an dai ɗan samu. matsaloli amma dai haka dai aka samu dai gaskiya muka lallaba sai kuma wani challenging kuma kaga yanzu tunda karshen watan nan za mu gama mu. kuma certificate ɗinmu cikin july zai yi rai sai kuma muka ji sabuwa kuma daga MDCN na Nigeria wato Medical and Dental Council of Nigeria sun yi releasing wani post suna cewa ba za su yarda da certificate ɗin wanda suka gama 2022 daga uk Ukraine ba saboda online aka ci gaba kuma ƙasa ana yaƙi bai kamata a ce yara sun gama karatun online ba. So yanzu shi ma wannan wani babban challenge ne gaskiya dai a gabanmu. Ko kun fara ɗaukar mataki a ƙungiyance ganin cewa kowa ya san yaƙi ya sa kuka bar ƙasar Ukraine? sosai kam an fara ɗaukar mataki saboda an bubuɗe irin group haka da page ma da aka buɗe mutane ana ta sani petition akan cewa gaskiya abin da MDCN suka yi bai kamata ba duk duniya sauran kasashe suna tallafawa ɗaliban su wanda suke Ukraine da suka samu matsala suna dawo da su kasashen su suna mai da su wasu makarantun amma kuma sunan Najeriya kuma ga abin da ke faruwa so mutane suna ganin gaskiya wannan rashin adalci ne so yanzu haka akwai kungiya da aka buɗe na su iyaye iyaye na ɗalibai wa'inda suke Ukraine suna so su yi challenging akan abin da division ɗin da MDCN ta yanke akan ta janye wannan abin. So gaskiya dai ana ana ana ana faɗa dai gaskiya akan abu kuma muna sa ran insha Allahu za mu samu nasara. Ta bakin Ubaidullah Abdulmutalli ɗaya daga cikin ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar Ukraine kenan. kuma wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Bayan Ubaidullah Abdulmutalle mun kuma tuntuɓi shugaban ɗaliban Najeriya mazauna Turai, Muhammad Bashir Sa'idu, kan yadda wannan matsala ta shafi ɗaliban Najeriya da kuma halin da ake ciki, kuma ga tsokacin da ya yi. Eh, akwai adadin ɗaliban da suke karatu a eh, Ukraine duk da na san lokacin da um, fadan ya faru da matsalar da ya faru a ukraine ba ni ba ne a saman mulki ba amma dai duk da haka ba za a rasa tsokacin da mutum ya kamata ya yi ba um, kala yanzu akwai dai dalibai 12,000 a najeriya wanda suke karatu a ukraine a yanzu Um, amma yanzu kasan gwamnatin najeriya ta yi evacuating duk mutanenta daga kasan saboda sakamakon abin da ya faru ta wace hanya waɗannan ɗalibai ke karatu yanzu haka kala yanzu dai uh, akwai karatun da su ake musu na online cross magana da na gana da wata uh, makaranta a nan ukraine akwai yanayin kokarin da suke yi suna ba student lectures a ta shafin yanar gizo saboda su yi kokari su kai matsaya akan karatunsu saboda samu takardunsu ya cika da yake an kwashe akasarin waɗannan ɗalibai zuwa gida ko kun san halin da suke ciki halin da suke ciki yanzu gaskiya dai da sauƙi tunda kare suna nan najeriya hankalin kowa a kwance amma dai duk da haka dai ba wani daɗi za su ji ba irin saboda ba wanda zai so yana karatu da sauransu duk yadda za ka yi gane karatunka ya fi karfi ehm, a ce dai ana ma shi kana gani a gabanka kuma kana tambayan abin da ya kamata ka tambaya amma yanzu gaskiya muna son mu gana da shi sa um, na shugaban kasa akan ɗalibai dalibai magani akwai wani taimakon da za a masu student ɗan ukraine to a samu a musu shugaban ɗaliban najeriya mazauna turai muhammad bashir sa'idu kenan da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shiri madadin ubaidullah Abdulmutalli da shugaban ɗaliban najeriya mazauna turai muhammad bashir sa'idu da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya